أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله عظيما amma ba da fa ina a sadakar hadithi kalamullah wa a sanar hadiya hadiyar muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikiwani fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara da hudu, lissafin nasara yau goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta da goma sha uku. wani 'dan ɗanwa ya rubuto takarda inda yake cewa a ja hankalin maza da suke waje idan an tashi daga tafsir su ɗan dakata kaɗan mata su samu chance na wucewa su kuma mata su gaggauta da wucewa domin kar a rinka samuwar cakuduwa tsakanin maza da mata muna fata Allah ya bada ikon kiyayewa wani dan uwa yake tambaya shin ya halatta abi mai shan taba sigari sallah to tambaya a nan gurin shine mai shan taba sigari in yi sallah sallarsa ta yi ba ku ansa ba in yi sallah yana da sallah ko bai da sallah malamai suka ce duk wanda in yi sallah yana da sallah to idan aka bi shi sallah sallar ta yi ina fata an gane wannan wannan ba yana nuna shan taba sigari abu ne mai kyau ba taba sigari haramun ne kamar yadda muka ambata a baya saboda aya da muka karanta muka ce tana cikin wato khaba'is kuma an ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is na sai mun yi magana a wurare da dama ina fata an fahimci wannan to kaga kuskure ne a zaɓi limami ratibi mai shan taba sigari amma idan aka bi shi sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi garari a garo babu abin da ya samu sallah Allah ta'ala ya samu dace alaran ramma muna cikin suratul shu'ara amma na fahimci tafiyar ta fara nisa to gano mana inda muka tsaya wa anbir ashiratakal aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين jiya mun je inda Allah ya kirayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa anzir zira ashira ta kal'akarabin ka gargade, wato ‘yan uwanka danginka na kusa kuma mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da wannan umurni. ya tara ‘yan uwansa ya gargaɗe su har yake tambaye su yanzu in nace muku a bayan dutsen nan akwai kafirai sun yi shiri za su auka muku wato akwai abokan gaba sun yi shiri za su auka muku za ku iya gazgata ne suka ce za mu gazgata ka don baka taba yi mana karya ba ya ce to ni ɗan aika ne allah maɗaukin sarki ya turo ni zuwa gare ku idan kuka bi ni za ku samu alkhairin duniya da lahira saura sun ba da raddi mai kyau wasu sun yi shiru amma abu lahabi ya mai da mummunan raddi ya ce na ya muhammad alihaza na. ya ce tir Allah wadanka ya kai muhammadu saboda wannan ka tara mu wannan shi ya kawo aka saukar da suratul masar Allah ya masa raddi ya ce masa tabbat ya da abi lahabin wa tabba wato irin kalmar da ya amfani da ita Allah ya mayar masa da martani to sai Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin sai Allah ya ce wa waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka shimfida fikafikanka ga waɗanda suka bi ka daga masu imani me yake nufi da annabi shimfida fikafikansa ga masu imani shine ya zama mai tausaya musu ya zama mai saukin hali wajen mu'amala da su ya zama mai laushin zuciya ya zama mai hudda da su ta hanyar karrama su da girmama su da mutunta su wannan shine ya shimfida musu me ya shimfida musu fikafikai wannan ne yasa yan bid'a da suka samu wata aya a suratul isra'i suka mata murkususu to wannan ayar ita ta tona musu asiri a inda Allah madaukin sarki ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu." wa qada rabbuka ta ta'budu illa iyahu, wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله ينعم جناح يا يا يا da ما إيه girmama sai Allah ya ce waqfid lahuma janaha zulli minar rahma kai da ka shimfidawa iyayenka fikafikai wato na rahama sai suka ce to shimfida fikafikai nan abin da ake nufi shine gurfanawa idan da zai gaida babansa ya gurfana shine shimfida fikafikai to da wannan ayar ita kadai aka saukar da mun samu rikici da su to da Allah ya tashi warware matsalar sai saukar da wannan aya da Allah ramma ya karanta mana a suratul shu'ara Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka shimfida wa masu imani fikafikanka to kaga idan shimfida fikafikai shine gurfanawa kenan annabi in hadu da masu imani sai ya musu kaka kenan sai ya gurfana musu in ya hadu da sayyidina Abubakar ya gurfana da Umar ya gurfana da Usman ya gurfana da aliyu ya gurfana da abdurrahman ya gurfana sa'adu bin abi waqas abinda ake nufi kenan ba abinda ake nufi kenan ba abinda ake nufi da ɗaya shimfiɗa wa iyaye fikafikai shine ya tausaya musu ya kyautata musu ya karrama musu kuma wannan shine ma'anar shimfiɗa fikafikai da Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa masu imani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama فإن bari, ummin إني بريء مما تعملون الله يتي فإن عصوك idan suka saba maka to faƙul ka ce da su in ni un lalle ni na barranta min mata amaluna daga abin da kuke aikatawa me yasa zai barranta da su saboda sabawa annabi sabawa Allah ne duk wanda annabi ya barranta da shi Allah ya barranta da shi to umarnin da ya zo da shi umarnin Allah ne tunda suka saba wa wannan umarni to Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa ya barranta daga ayyukansu sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa tawakkal alal azizir rahim sai Allah yake karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ake dogaro ga Allah Allah ya ce masa wa tawakkal idan zaka dogara kada ga dogara ga kowa ka dogara gawa alal azizi ga mabuwaye arrahim mai jin kai Allah shi kadai siffantu da wayannan sifofi guda biyu shi yasa Allah kadai ake dogara da shi farko al'azizu ne babu abin da ke gagara Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah kenan in ka dogara da shi ko akan wace matsala ce Allah yana iya maganinta sannan kuma arrahim ne mai jin tausayi ne wato mai jin kai ne yana jin tausayinka baya tabar da waliyansa bai taɓar da masoyansa saboda haka idan ka dogara gare shi ba zai tabar da kai ba duk wani wanda za ka dogara da shi a duniya ba Allah ba to bai cika wayannan sifofin guda biyu ba abu na farko dai bai cika siffa ta al-aziz ba akwai abin da yafi karfin shi wanda ko yana so yayi ko baya so ba zai iya ba sannan ba zai cika siffa ta ar-rahim ba shi dan adam ba a dogara da shi domin kana tare da shi ma yana iya tabar da kai shi yasa dan adam yana iya zaluntar matarsa yana iya zaluntar ɗansa yana iya shiga haƙƙin mahaifansa babu irin abin da dan adam ba zai iya aikatawa ba saboda haka dan adam ba abin dogaro ba ne. idan za ka dogara ka dogara ga ka dogara ga Allah wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna kar ka dogara ga babanka kar ka dogara ga gwamnanku kar ka dogara ga chairman na local government kar ka dogara ga sarata ko wani dan majalisa ko mai kuɗin anguwarku ko ka dogara ga malaminka ba a dogara ga kowa da Allah kaɗai ake dogara duk wanda ka dogara gare shi wata rana zai mutu ko ba zai mutu ba ka dogara ga shugaban kasa sai ya mutu to ya za a yi kaga kai ka shiga rikici ka shiga matsala kenan in zaka dogara dogara ga wanda bai mutuwa shine wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu sabbih bihamdihi وكفى به بذنوب عباده خبيرا dan har zaka dogara wa tawakkal ala alhayy ka dogara ga rayayye allazi la yamutu wanda baya mutuwa wasabbih bihamdihi sannan ka cigaba da tasbihi kana masa tahmidi shi Allah shi kadai ne rayayye wanda baya mutuwa saboda haka in ka dogara gare shi ba ran da zaka yi asara ba ran da zaka yi nadama sannan duk wanda zaka dogara gare shi akwai inda zai iya taimakon ka akwai inda ba zai iya taimakon ka ba yanzu idan ka taugara ga ciyaman ɗinku na local government a nan wato yola ko a nan jimeta sai rigima ta same ka a wata anguwa a cikin garin patakot ciyaman daga nan zai iya warware maka matsala ba zai iya warwarewa ba idan ka dogara ga gwamnan adamawa sai ka tafi ƙasar ukraine kan inda dusar kankara ke zuba sai ka shiga matsala aka rutsa da kai his excellency daga nan adamawa zai iya kai maka gudunmuwa a can ba zai iya ba duk wanda ka dogara da shi a duniya jurisdiction din taimakon sa yana da wato limitation it is limited akwai inda in ka shiga matsala bai iya cetonka Allah shi kadai ne shi yana da unlimited jurisdiction shi babu wani wuri inda Allah ba zai iya baka taimako da agaji ba duk inda matsala ta same ka daga mafudan rana har mafadan rana duk karkashin mulkin sa ne shi yasa Allah ya ce rabbil mashriqi wal magharibi la rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah ya ce rabbul mashriqi wal magharibi Allah shine ubangiji mafuda rana shine ubangiji mafada rana la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai shi fattakizu wakila rike shi a matsayin dogaro daga sanda ka dogara da shi baka da matsala saboda rabbul mashariki wal magharibi ne amma duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba to shi wannan ba rabbul mashariki wal magharibi bane akwai inda zaka shiga matsala kuma a rasa yadda za a yi a warware matsalar Allah ka gafarta mana to ita ma wannan aya sai ta faɗi siffofi guda biyu da Allah shi kadai ya hada su shi yasa shi ake dogara gare shi shine Allah madaukakin sarki yake cewa ka dogara wato ga Allah madaukakin sarki saboda shine al-aziz sannan shine ar-rahim wato shi mabuwayi ne ba matsalar da za ta gagare shi sannan kuma shi mai jin kai ne Allah ka ba mu ikon dogara a gare ka sai Allah ya ce mai gaba larama allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim Allah nan da aka ce ka dogara gare shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi shine wanda yaraka yake ganinka hina taqum yayin da kake tashi ka tsaya a cikin sallah Allah madaukin sarki yana ganinka wato yayin da kake tsaye kana yi masa me kana yi masa sallah wato wannan shine ma'anar wato al-ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka zama kana da aqida irin wannan ka bautawa Allah kamar kana ganin shi wato kamar makaho a gaban sarki yanzu da aka ɗauko makaho aka je da shi fadan lamido aka zama da shi aka zauna da shi a gaba mai martaba lamido makaho ne baya gani amma za ka ga ya nutsu baya rigima baya karambani saboda ya san a ina yake ya san yana gaban sarki ina fata an fahimci wannan amma yana ganin sarkin bai ganin sarkin sai dai sanin shi da cewa a gaban sarki yake sarki yana ganin shi wannan shi zai sa ya natsu ba zai sake ba sai in ya fito daga wurin to haka ake so in zaka bauta wa Allah ka bauta wa Allah kamar yana ganin ka wato kamar kana ganin shi idan ma kai baka ganin shi to ka tabbatar da cewa shi Allah madaukin sarki yana me yana ganin ka shi yasa yace allazi yaraka wanda yake kallon ka yake ganin ka hina taqum yayin da kake tsayuwa ka tsaya a gaban shi kana sallah yana kallon ka to wannan Allah shine Allah da aka ce ka dogara a gare shi wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawarka cikin masu sallah yayin da ake yin sallah ana tsayuwa ana ruku'u ana sujada ana zama kana cikin masallaci kana yin sallar jami tare da jama'a komi yawan jama'an Allah yana ganin ka yana ganin sanda kake dukawa yana ganin sanda kake dagowa yana ganin sanda kake zaunawa wato allazi yaraka qa'iman wa raki'an wa sajida kamar da shehu malami ikrama ya faɗa wanda yana ganin ka yayin da kake tsaye a cikin sallah yana ganin ka sanda kai mashi mai ruku yana ganin ka sanda kai mashi mai kai mashi sujada to wannan allan ne allan da aka ce ka dogara gare shi Allah ka ba mu ikon yi maka tsayuwa da ruku'u da sujada sai Allah ya ce innahu lalle shi Allah huwa sami'u shi ne mai ji sannan al'alimu wato masani wayannan sifofi guda biyu ne da Allah ya siffanta kansa da su siffa ce ta Allah cewa Allah yana ji baka zama ahlus sunna sai in ka yarda da wannan siffa ta Allah cewa Allah yana ji kuma sai ka yarda da Allah al'alim ne yan bid'a su ne wa'inda suke kore siffofin Allah wa'inda aka ce Allah yana ji an siffanta shi da ɗan adam saboda haka bari a kore wannan siffar saboda haka wai shi Allah ba mai ji ba ne ba kurma ne, ba mai gani ba ne ba makaho ba ne, ba mai sani ba ne ba jahili ba ne, ba rayayye ne ba matacce ne yana kan boda ka gani duk sharuɗan sakarci babu sharuɗin da wannan akida bata cika ba Allah ka gafarta mana dole ka yadda Allah maɗaukin sarki yana me yana ji domin ya ce innahu huwa samiul alim kuma ya ce kadi sami Allahu qaulan lati tujadiluka sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma na'am إن الله سميع بصير قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء misali yawa a cikin alkur'ani mai girma sun tabbatar da Allah madaukin sarki yana ji Allah ce kadi sami Allahu qaulan lati jari lokaci zawjiha haqiqa Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai cikin lamarin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah ita ce kaula bintu salaba sai Allah madaukin sarki ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawarar da kake yi tare da wannan mata aka ce kadi sami Allahu qaulan lati aka sake cewa wallahu yasma'u ta tahawura kuma kaga idan ka zo ka ce baka yadda Allah yana ji ba wannan alqur'ani mai girma kake so ka karyata a waccan aya Allah ce laqad sami'a Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya yahudawa da suka zo suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun ji kana karanta wata aya manzon lazi yuqridullaha qardan hasana suka ce a faqirun rabbuka ubangijin naka dama fakiri ne hatta yastagribu nas har yake neman bashi a wajen mutane wa nahnu aganiya alhalimu mawadata ne sai Allah ya saukar da aya yace laqad sami Allahu qawlal lazina qalu haqiqa Allah ya ji maganar wa'annan wa'anda suka ce inna Allaha faqirun lalle Allah madaukin sarki fakiri ne wa nahnu ya mu kuma mu ne mawadata kenan wannan ma ya tabbatar wa Allah madaukin sarki da me da ji sai dai inda ake samun bambanci ji irin nawa da ji irin naka ba shine ji irin na Allah ba akwai bambanci tsakanin ji naka da ji nawa na Allah yanzu ga ka cikin masallaci ana wa'azi matarka in tana gida tana taɗi kana jin abin da take faɗa baka jin abin da take faɗa me yasa baka ji saboda jin ka takaitacce ne amma shi Allah maɗaukin sarki jinsa ya ga mai saututtuka duka duk wanda yake magana a faɗin duniya da mala'iku da ke tasbihi a sama da tsuntsaye a sararin samaniya da kifaye a cikin ruwa da ƙwari a cikin ƙasa duk wanda ya buɗe baki yayi magana Allah ya ji abin da ya faɗa ba tare da maganar waccan ta tarewa Allah jin maganar wancan ba wannan ne dalilin da yasa Aisha radiyallahu anha tace wani irin ji sai Allah matar da ke muhawara da annabi a bakin kofar daki na suke zaune ni kuma ina daga cikin daki ina kallon su ina ganin bakin su na budewa suna magana amma saboda yadda take magana da annabi da ladabi wani maganan naji abin da suka faɗa wani kuma ban ji abin da suka faɗa ba sai ga Allah daga saman sama ta bakwai saman al'arshi ya ji abin da annabi da mata ke faɗa a kofar ɗaki na kenan wannan jin shine irin ji irin nawa Shi ne ji irin na Allah maɗaukin sarki ba ji irin na ɗan adam ba wannan shine ma'anar laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir kamislihi shay'un wa huwa samiul basir wannan shine ma'anar laysa kamislihi shay'un babu wani abu tamka ga Allah amma kuma wa huwa samiul basir shi mai ji ne kuma mai gani ne daidai lokacin da ya kore wani ya yi tarayya da shi akan hakikanin sifa kuma sai ya ƙara tabbatar wa kansa da mai da wayannan sifofi na ji da sifofi na gani da sauran sifofi da Allah ya tabbatar wa kansa a Ƙur'ani mai girma sai Allah ya ce mai a gaba larama hal unabbi ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sama wa aktharuhum kadhibun kafirai da suke cewa ai aljanu ne suke kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma wani aljani ne yake magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce biyu kuma alamanta na zalu shayatsin she in ba ku labari akan zuwa ne ne shaidanu na aljanu suke sauka me yasa aka ce suke sauka saboda su aljanu malami wato yake fada Imam ya yace mafi yawa a cikin iska suke shi yasa aka siffanta su da me aka siffanta su da sauka yace biyu kuma shi in ba ku labari na zalu shayatsin akan waɗanda shaidanu na aljanu suke sauka ba akan mutumin kirki irin annabi suke sauka ba sai Allah ya ce tanazzalu suna sauka ne ala kulli affakin a bisa dukkan mai ƙirƙirar ƙarya asim ko mai yawan zunubi shine boka boka shine wanda shaidanu suke sauka a kan shi kamar yadda a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bokaye shi boka sai Allah ya siffanta shi da siffofi guda biyu duk inda boka yake sai ka same shi shirgegen makarashi inda dai boka ne bai rabuwa da ƙarya duk yadda za a yi sai boka ya shimfiɗa maka ƙarya bayan ya kwala maka ƙarya kuma duk inda boka yake asi ne mai yawan zunubi da saban Allah ne ba inda za ka samu boka ka same shi mai biyayya ga wa mai biyayya ga Allah maɗaukin sarki shi ya sa da ka je wajen shi ƙarya zai maka yaudara zai maka ya cuce ka ya karɓi kuɗinka ya gaya maka abin da ba zai yi ba ya ce shi za ka yi akwai wanda ya je wajen boka boka ya ce masa abin da ake bukata ya je ya samu bahagon bera in yana bukata bukata yana so bukata sa ta biya ya samu bera amma beran bahago to da Allah barin tambaye ka <laughs> yaya zaka kai gane bahagon bera kuma da yake sakarai ne bai gane damfara shi za'i ba kace Allah gafarta malam bahagon bera aka je kore da gaske kace to ai ban sai da zan samu bahagon bera ba boka ya ce ta matsalar mai sauki ne muna da wayanda za su samu kawo naira dubu biyu da hamsin ya kuma kirga naira dubu biyu da hamsin ya mai ya miƙa da sunan za a je a kawo masa hagun bera wannan ƙarya ce aka masa ko ba ƙarya ce aka masa ba ƙarya ce aka masa shi yasa za ka yi mamaki wato mutum ya je ya yi karatu ya je jami'a ya zauna ya yi digiri ya zo ya fara aikin gwamnati tun yana ƙaramin ma'aikaci wai har ya kai matsayin darakta ko ma ya kai matsayin famanan sakatare wa amma saboda tsabar sakarci ya je ya samu wani boka bokan a ƙauye yana shan ruwa mai datti bokan ko brush bai bai iya goge baki da makilin ba wani ba ƙauye wandansa ya yi sifirin saboda baya guga bakinsa duk goro wai amma sai ya je ya samu wannan boka ko firamare bokan bai taɓa yi ba shi kuma ga digiri ɗaya ko digiri biyu ko digiri uku wa amma kuma bokan ya masa wayo ya karɓe mashi kuɗi ni ban taɓa ganin sakarai irin wannan ba duk sharuɗan sakarci ban ga inda sharuɗan sakarci suka kare kamar wannan ba idan ka lura da maganganun da ake gaya mashi kuma haka rasa menene maganar da take kama hankali a ciki amma duk da haka kuma ya tsunduma ya me? ya fada a ciki saboda neman bala'i da haka suka lalata al'umma kuma duk inda boka yake sai ka same shi asim mai yawan zunubi shi yasa duk inda boka yake abin da zai fara umurtaka shine yaya zaka saba wa Allah madaukin sarki shi yasa yana daga matsalar bokaye sa al'umma ta auka cikin bala'i na saban Allah madaukin sarki boka yana jefa gaba a cikin jama'a dan da ka je gaban boka dan kasuwa ne kai dan kasuwa ne kai kana hada hada harkoki suna ci sai kai wani sakare ce maka yadda harkar kan ke tafiya ya kamata ka je a samu wani malami ya maka hirzi to ban gane ya maka hirzi ba menene hirzi kawai shikenan kai kuma sai ka rude sai a je a samu katon boka sai ce eh kwarai da gaske dole sai ka tashi tsaye domin abokan kasuwancinka suna nan suna binka to abokan kasuwancinka suna binka sai me Shi shikenan kai sai ka ga nan take duk abokan kasuwancin ka sai ka fara tunani a cikin su wane ne wanda yake biye da kai wane ne wanda yake neman karshen kaga ya jefa gaba da kiyayya tsakanin mutane boka kan iya jefa gaba da kiyayya tsakanin mata da mijinta ya ainihin raba aure boka yana iya jefa kiyayya tsakanin ɗa da uba mace ta je wajen boka a yi kulumbotan da zai sa uban ya kori ɗansa daga cikin gida wannan duka sharri na boka boka na iya raba mai gida da yaron gida boka na iya kunna gaba tsakanin aboki da aboki sannan mafiya yawan bokaye mazinata ne duk mata da ta jimiri zuwa wajen boka to idan ba sa aka ba sai ka samu bokaye suna zina da ita wannan yana daga cikin bala'in mai bala'in bokaye na taba gaya muku wani dan majalisa Abuja da ya dawo gida ya samu boka yana yi wa matarsa wanka da ruwan magani kawai ta tube tsirara sun dulmundun haihuwar wata shi kuma boka ga wani bokiti da ruwan magani a ciki wai yana ɗebowa yana mata wanka ita kuma sai ka ce wata gunki ta tsaya gingiringim shi kuma yana ɗebowa wa dalku da cuccuɗawa wai kuma saboda tsabar sakarci wai ya kama bokan ya cacifi nikola sai rike aka nemo liman wai ya zo ya shari'a wai ya za a liman ya ce mai za a yi kuwa ka bata bata san Allah ba bata san addini ba banda kallon talabijin bata da aiki a cikin gida dan mai imanin ta ba zai lalace ba yanzu ka koya mata addini ka koya mata addini honorable yace to ni ba abin da ya fi na ba kenan yanzu haka wannan kazamin ya taba yin zina da ita kai boka faɗi gaskiya in ba haka ba in yi maganin ka ka taba zina da ita ko baka taba ba boka yace sau ɗaya tak to amma ya taba ko bai taba ba to yanzu da boka yace sau ɗaya wata matsala aka warware a cikin garin kebi garin su rama usman birnin kebi wani zai yi amarya matarsa ta tada hankali da ta tada hankali shi nan ta fada a cikin bokaye wai me yasa ta fada a cikin bokaye wai ya za a yi zama ba a yi auren ba me ke faruwa bokaye ce mata tofa sai an yi babban aiki menene babban aiki ya ce akwai wasu 'yan rubuce-rubuce da za a rubuta a wani wuri sai a shigar da shi cikin wani wuri daga nan sai abin nan ta ce ba ta gane ba ƙarshe da ya fito ƙarar sai ya yi zina da ita kamin a hana auren ita kuma ta ce ta amince in za a yi zina da ita amma ya zama auren bai yi ba ita ta amince kawai boka shi kenan ya samu banza ya ci gaba da zina da ita kun san bala'i ashe bokan yana ɗauke da cutar kanjamau lokacin da aka zo za a ɗaura aure aka ce ba sai fa kin ƙara tada hankali a cikin gida ke ma sai ta tada wa mai gida hankali ta ce ita ba ta yadda ba amaren nan na yanzu yan matan yanzu ba su da kamun kai sai an je an yi test tukuna a tabbatar karshe mai gina ya ce ba matsala da ke da amarya duk aje a yi test ana zuwa aka yi wa amarya test lafiya kalau ana yi wa uwar gida test hiv sai aka samu positive hankali ya tashi ya ce shi ma a masa aka masa hiv test aka samu negative tun daga ran da ta fara zina da boka ta ke da kwanta da ita saboda kullum rikici ake a gidan ashe Allah ne ya taimake shi ba zai shiga bala'i ba karshe aka matsa mata lamba aka bude mata wuta aka kawo jami'an tsaro karshe ta ce a dakata za ta yi bayani wani bayani za ta yi sai ta ce boka ne yake zina da ita aka je aka zo da boka da aka yi boka test aka samu hiv chronic har ya fara irin dan tari-tari nan da yan kuraje-kuraje sora ya karasa lahira wannan mutum ya yi shiru ya ce alkali ya ake saki na sunna alkali ya ce ka sake ta saki daya ba tare da kayi bakar magana ba ya ce to naji sakin bidi'a kuma shi ake yin shi wato yau shi bidi'a ma yake so ya dana karshe dai wannan mata ta rasa miji ta rasa lahiya ta rasa duniya ta rasa komi to wannan duka bala'i ne irin na me irin na bokaye suke sawa a kwakwalo idanun mutane suke sawa a yanko harshen wani suke sawa a yanko al'aurar wani suke ba da laya su ce a ciro farjin mace a rufa layar da ita suke sa sai an binne mutum a makabarta a je a tono shi a cire likafanin a bangawar tsirara a kawo musu don su haɗa wani lakani suke sa a ɗebo ƙasar makabarta suke sa a ɗebo ƙasar mararraba suke sa a ɗebo ƙasar kasuwa suke sa a ɗebo ƙasar tafi kafar wani idan kana so ka danna kan wani alhaji sai a ce ka bari duk inda ya taka ka ɗebo ƙasar ko wata yarinya kana son ta da aure sai a ce ka ɗebo ƙasar takunta inda ta taka ko ka ɗebo ƙasa inda ta yi fitsari to ya za ka samu ƙasa inda ta yi fitsari a ce kuma sai an haɗa kamin ka aure ta duk wani bala'i da ka sani a duniya boka suke kulla shi hatta gwamnatin najeriya da tana son najeriya a rage bala'i da duk wani boka da ke cikin ƙasar nan mafi karanci a kamo matsiyaci a tura shi gidan kurkuku kurkuku ma ka a bashi arewacin najeriya a lagos da shi a danna matsiyaci a kirikiri abinda ya kamata a gina. da za su yi wannan da bala'in da ke samun najeriya ya samu sauki to sai Allah yake fadawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su aljanu akan bokaye suke sauka sai yace tanazzalu ala kulli affakin asimin sai Allah yace mai a gaba da ramma yulquna sama wa aktharuhum kadhibun Allah yace yulquna sama wato suna kasa kunne su saurara shine ma'anar yulquna sama malamai sun yi sabani wa ake magana masu saurare dinnan masu ainihin wato mika sauraron su su tsaya su natsu su saurara wasu malamai suka ce su ne aljanun da ke kawo boka labari a ina suke kasa kunne su saurara shine wajen kokarin satar maganganun mala'iku wasu malamai suka ce a yulkunan sama a nan gurin masu kasake suna saurarawa su ne bokaye yayin da suke magana da aljani suke hudda da aljani aljani yakan ba su sharuɗa da ƙa'idoji to haka za su tsaya su kasa kunne suna sauraron wannan aljani su ji maganganun da aljanin ya faɗa su riƙe domin su aiwatar da shi shi yasa zaka ga za ka je wajen boka ya ce sai an yanka dabba iri kaza a yanka dabba a yi sadaka ba bokanci bane amma daga sanda aka ce dabbar sai mai shekara kaza ko dabbar sai mai kala fata iri kaza sai an samu rago mai murɗaɗɗun ƙahoni ko sai an samu wato rago mai ainihin wato baƙaƙen idanu ko inda yake kwanciya sharɗi ya zama baƙi ko mai baƙaƙen ƙafahu ko tinkiya mai kala kaza to wannan boka ne ko kaza mai nau'i kaza ko shekararren zakara ko kaza mai firingi firingi ko a je a samo farar baru farar tantabara shi ma wannan boka ne kaga alhaji ya je layin yan kaji sai zazzara ido yake ana alhaji kaza ne yana ta tukunna sai bubuɗe ido yake yi akwai wani boka da ya siffoto masa wata kalar kaza ita wannan kazar yake nema saboda haka yayin da shi bokan daga wajen aljani ya samu wannan instruction din to yayin da aljanin yake masa magana hake yake tsayawa ya kasa kunne ya saurara kai kuma ya zo ya gaya maka da ka yi mashi biyayya ka zama kafiri original not photosar copy idan yace ka yanka dabba iri kaza sai ka yanka shaihun malami muhammad ibnu abdulhab ya ce haramun ne a ci wannan naman me ya dalili ya saboda yankan aljani ne aka yi wa don aljani ne yasa aka yanka bayan haka kuma yankan na murtaddi ne shi wanda ya yankan in da musulmi ne yana gama yankan ya zama kashiri a daidai wannan lokaci wannan ne dalilin da yasa wato ya tabbata cewa shi boka wato yakan tsaya ya saurara domin ya ji umarnin da aljanu za su bashi wannan shine na sama sai Allah ya ce wa aktsaruhum kuma mafi yawan boka ya duk inda suke kazibuna makaryata ne duk maganar da boka zai gaya maka ƙarya yake in ma ya canka daidai matsiyaci sa'aye ƙarya yake yi ƙarya ce ya kwantara maka da kayi imani da maganarsa kayi imani da ƙarya shine yulquna sama wa aktsaruhum kazibun kuma wannan shine babban matsalar da muke fama da ita manya manyan bokaye suna nan cikin al'umma da sunan malanta kuma wani abin da zai baka mamaki duk inda ka ji wani malami duk sanda gwamnati ke neman malamai sai ka ji sunan shi amma bai wa'azi bai karantarwa ba litattafan musulunci yake rubutawa ba amma da an tashi neman manyan malamai sunansa za ka fara ji ya zo da wani katon carbi kwarorin carbin sun kusa dubu uku wani carbin sai an kwance shi wani carbin a buhu yake sai an kwance buhun kaga ana zaro carbi kamar ana zaro kumurcin maciji daga cikin buhu kada ka raba ɗaya biyu shirgegen boka ne matsafi ne karka yadda da shi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun Allah madaukin sarki ya ce yace washu'ara'u mawaka yattabi'uhumul gawun wato halakaku batattu a cikin al'umma su ne waɗanda suke bin mawaka kenan wannan yana nuna Alƙur'ani mai girma ba menene bane ba waka bane Alƙur'ani mai girma Allah ya ce yace washu'ara'u su mawaka uhumul gawun halakaku wawaye su ne suke bin mawaka to tambaya nan gurin kowace waka haramun ce ba kowace waka ce haramun ba addinin musulunci akwai waka wacce halal ce akwai waka wacce makaruhi ce akwai waka wacce take haramun ce akwai waka ma wacce take kai mutum zuwa ga kafirci Allah ka gafarta mana wace waka ce wacce take halal ita ce waka da ta cika sharuɗa wato ya zamana wato waka ce ta maganganu na hikima waɗanda suka dace da shari'a ba su saba da shari'a ta addinin musulunci ba ba maganganun batsa a ciki ba maganganun bid'a a ciki ba maganganun shirka a ciki irin wannan waka kuma babu ƙarya a ciki babu wuce gona da iri wajen zugugu ta wani a ciki duka babu wannan a ciki ita irin wannan waka tana iya zama wato halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan saurari irin wannan waƙoƙi saboda hadisin wato amru wato ibnu wato abuna asharid yake cewa babana yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo wato ainihin shi sharif wato akan abin hawa wato yayin da ya goyo shi wato amru ibn sharif an abihi wato mahaifin shi sharif wanda ake ce suwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa a cikin waƙoƙin umayya ibn abi salt akwai baitutukan da ka haddace sai ce eh akwai baitutukan da na haddace ya rasulullah sai annabi ya ce karanta min inji sai ya rera masa baiti daya yace karo min wani yace na ƙara ƙarawa annabi yace sake karo min wani yace annabi bai gushe yana cewa in karo masa ba sai da na rera masa tuka guda ɗari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana me yana saurarawa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kingin kiris Umayya ibn Abi Salt da ya zama musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sauraron wato waƙoƙinsa saboda waƙoƙi ne da ke ɗauke da hikima da maganganu masu kyau shi yasa malamai suka ce ita waka kamar magana ce kamar yadda magana akwai mai kyau akwai kuma mai mara kyau haka ita ma waka akan samu mai kyau sannan akan samu mai akan samu wato wacce take mara kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa yana da mawaka irin su Hassan ibn Sabit irin su Ka'ab ibn Malik irin su Ka'ab ibn Zuhair irin su Abdullah ibn Rawaha suna nan wa'anda sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙoƙi masu yawa Ka'ab ibn Malik ya rere baitutuka ya rere baituka annabi ya ce ya kai ka'ab Allah da kansa ya maka jinjina saboda wannan baitin da karera saboda baitin ya kunshi ba musulunci kariya da kuma raddi akan kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin da ka'ab yake ainihin rera baitutuka yake cewa wayannan baitutukan naka sun fi hatsari akan kafirai fiye da ai musu ruwan kibau wato yakan yi waƙoƙi da za su tarwatsa kafirai su nuna sakarcinsu yadda jama'a za su ƙara gane musulunci da kuma kwarjinin mai kwarjinin musulunci to irin waɗannan waƙoƙin sun dace amma waƙa wacce ba irin wannan ba wacce ta ƙunshi batsa ko ta ƙunshi ƙarya ko ta ƙunshi zuga wani ba kan gaskiya ba ko wuce gona da iri wajen zuga wani to irin waɗannan waƙoƙi gaba ɗayansu haramun ne shi yasa mafiya yawan waƙoƙi da ake yi yanzu da dama daga cikinsu za su iya faɗawa cikin kashi na me na haramun saboda ba hikima ba fasaha ba basira kuma da dama daga cikin kalmomin ba su dace da shari'a ba shine ma'anar wa bi yattabi'uhumul gawun sai Allah ya ce mai a gaba da rama. Alam tara annahum fi kulli wadin ya ce alam tara baka gani ba su mawaka fi kulli wadin a cikin kowane rafi annahum lalle su fi kulli wadin cikin kowane irin rafi yahimuna sai su ta dimo a ciki me ake nufi shi mawaki yayin da yake waka in ya wakasa za ta yi daɗi zai iya yin ƙarya zai iya rantsuwa da ƙarya zai iya faɗin abin da ba zai yiwu ba ya ce abin ya yiwu duk wata taɓar gaza ba wata kwaɓa da ba zai iya ɗebowa ba ya sa a cikin waƙar matuƙar ya ga cewa wato wannan waƙar wato za ta birge jama'a za ta sa nishaɗi za ta sa a yi dariya za ta sa wanda aka ziga ya ji cewa ya zugu ko waƙoƙin mawaƙanmu na hausa idan ka ɗauko su za ka rinka ganin irin wannan maganganu kaga an faɗi magana da kai da kaji ta kasan ƙarya ce ba za ta yiwu ba kuma shi wanda aka wasa da abun ya san ba haka abun yake ba amma saboda tsabar sakarci da shedan ya ɗaure abun gindi kuma ya sake tattaro kuɗi yayi me ya sake ɗaukowa ya bada to wannan duka yana daga cikin sakarcin da ke cikin waƙoƙi shi ya sa aka ce Ƙur'ani mai girma ba menene ba ba waka ne. wato ya zama wai wani mawaƙi da ya zo yana yi wa wani sarkin fulani waka yana wasa shi yana kirari yana ardo mai sanda dubu mai saniya dubu mai nagge dubu mai menene dubu da ya wasa shi ya wasa shi ya wasa shi har da ya miƙe ya ce na baka karsana gobe da safe ka zo ka karba mawaƙi ya ji daɗi ya ce arɗo ya ba shi karsana ya yi washi ya yi washi ya yi kirari washi gari da safe sai gashi ya danno ya zo kofar gidan arɗo ya karbi me ya karbi karsana yana zuwa ya ce mai ke tafe da kai ya ce magana karsana da kace ka bani jiya ita zo na karɓa sai sai haba sarkin waka bari in tambaye ka tsakaninka da Allah da kace ina da garke dubu ina da sanda dubu tsakaninka da Allah ka tabbatar da wannan maganar yace a ban tabbatar ba yace kenan me kai yace ƙarya ne yace saboda me kamun ƙaryar yace dan ka ji daɗi yace ce ka kuma na ji daɗi yace to kai ma da nace na baka karsana ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba Well, boy, yeah. Mawaki ya ce na ji daɗi ya ce to shi ke kenan kamun ƙarya na ji daɗi ni ma na ma ƙarya ka ji daɗi a sauka lafiya sarki waka <laughs> to wannan shi ne abin da yake faruwa Allah ka gafarta mana mai Allah ya ce a gaba wa annahum na ma la ya ce wa annahum kuma lalle su mawaka yaquluna suna faɗar ma la abin abinda ba sa aikatawa sun sa abu ba su yi ba su aikata shi baiwa amma mawaka sai su faɗe shi suna faɗa ko ba su faɗa suna faɗa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseera na'am وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون a lokacin da aka saukar da wayannan ayoyi aka zargi mawaƙa mawaƙa na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi bin Rawaha su Hassan ibn Sabit sai suka zo suka sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ka'ab suka ce ya rasulullah mun shiga matsala ga Allah ya saukar da aya ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun to mu kuma mawakan ne gashi muna rubuta waka ya zamu ya rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ku karanta karshen ayar ba ai Allah ya yi magana mawakan da ba su fada cikin wannan zargi ba sai Allah ya ambaci sharuɗa duk waka da ta cika wa'annan sharuɗa to ita ba ta cikin waɗanda aka zarga sai Allah madaukin sarki ya ce illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka aikata me aiki na kwarai wa zakarullaha kasira sannan suka ambaci Allah da yawa kenan mai wakar ya zama wakar ta kunshi imani wakar ta kunshi nagartattun ayyuka ayyuka na kwarai da ake so a yi sannan ya zama na wakar ta kunshi da'awa abin da ya shafi ambatan Allah sannan wantasaru min ba'di ma zulimu sannan ya zama na wakar bai yi wa wani habaici ba ko yayi wani zambo sai dai idan shi ma wancan wanda aka yi wa zambon ya soke shi ne shi kuma ya mai da martani da gwargwaron sukar da aka yi mashi ko kuma ya soke addini shi kuma ya mai da martani don ba addini kariya an zalunce shi sai ya yi waka domin mai da martani wakar kuma ba a samu kalmomi da suka saba wa shari'a ba malamai suka ce ita ma irin wannan wakar ba ta zama laifi ba wannan ne yasa nan take Hassan ibn Sabit ya miƙe gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara raddi akan wasu da suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajauta muhammadan fa'ajabtu anhu wa inda lahi fi zakal jaza'u yace ka yi waka ka soki muhammadu to ni kuma na karɓa yanzu ni zan bashi ansa kai azaba zaka sha a lahira dan sakamakon sukan annabin Allah da kai ni kuma lada zan samu a wajen Allah madaukin sarki saboda me saboda kariya da na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna abi wa walidahu wa irbi li'irdi muhammadin minkum difa'u yace da babana da mahaifinsa da mutunci na gaba ɗaya zan iya bada su domin na kare mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a tashtamuhu walatta lahu bi kuf'in yace zaka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ba tsaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yayi ta irin waɗannan maganganu yana maida masa raddi a cike yake cewa lisani sarimul la fihi yace wa bahari la tukaddirahu dilau ya ce harshe na daidai yake da zararren takobi wanda bai da matsala bai da aibi ya ce kuma maganganun kogi nake da shi na maganganun da zan muku raddi da su wanda duk yawan guga da aka sa domin a kwalfo ba zai sa kogin ya dagule ba wato yana nuna yana da maganganun da zai iya ba addinin musulunci kariya ba tare da an yi suka ga addinin musulunci ba shi yasa in ya miƙe yana yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qum wa ruhul qudus ma'aka tashi ka ba su raddi mala'ika jibril yana tare da kai to malamai suka ce wa'annan su ne sharuɗan da waƙa za ta cika ya zama bata zama laifi a cikin addinin musulunci ba Shi ne ma'anar wantasaru min ba da zulimu sai Allah ya ce wasa alamun lazi na zalamu ayyamun yan kalibun da sannu azzalumai za su gane wace makoma ce za su koma Allah ka gafarta mana me sura take karantarwa sai Allah ya kai mu gobe saboda karancin darasi lokaci kamin mu shiga sabuwar sura mun gode wa Allah da ya nuna mana ƙarshen idan ba ku manta ba jiya mun yi magana akan yau za mu kaddamar da bude asusun marayu haka ne mun ce kowa ya zo da shiri Allah ya ba mu iko shugaban kungiya na ƙasa shi za mu fara roƙa da ya bude mana wannan ina shugaban kwamitin marayu bismillah sai ka zo ka kaddamar da shugaban kungiya na ƙasa domin ya fara kaddamar mana da wannan asusu ya na ga wani yana tashi zai waje ko bai zo da tallafin marayu bane shi yasa zai gudu na'am duk wanda ya zo da tallafin marayu kada ya nisa ya tsaya ya ba marayu tallafi Allah ka gafarta mana Allah ka zama gata ga ƴaƴanmu marayu mu ma ran da ƴaƴanmu za su zama marayu dan ko mun ki ko mun so wata ran ƴaƴanmu mu ma sai su zama marayu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال العالمين انك حميد مجيد آه جماعه السلام عليكم na farko muna miƙa wa Allah godiya mai komai mai kowa wanda ya sa muka sake samun dama na rayuwa muka ga wannan lokaci kamar yadda muka gan lokacin nan na bara a takaice abinda nake so na mabuta ne bayani a kayan abubuwan da muka kaddamar a bara da akwai lokaci cikakkiya za mu ba da cikakkiyar bayani na rahoton abubuwan da muka aikata a ƙaddamar da taimako da muka yi na bara amma briefly bara idan ba mu manta ba a lokacin rufe karatu mun sanar da mutane cewa marayu da muka samu a jimla ga baki daya mun samu marayu wajen 3,129 mun samu gudumawan kayayyaki turame da shadda da kayan abinci daga bayan Allah kuɗi wanda muka samu a ƙarshen lissafi mun samu kuɗi miliyan hudu da wajen dubu ɗari ɗaya da wani abu miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya da wani abu kuɗi cikin abubuwa da muka saya muka gabatar da abubuwa da muka raba mutane tsakanin kayan abinci da suturori na wayannan marayu dubu uku da ɗari ɗaya da ashirin da tara mun kashe miliyan uku da dubu ɗari shida mun saura da kuɗi dubu ɗari hudu da arba'in da ɗaya a lokacin da muka rufe rabe-raben da muka yi a bara bayan rufewanmu sallan laiha mun sashi samun gudumawa ga bayan allah na kayan abinci har ma kamfanin mtn wanda ta aiko mana kayan abinci irin su indomi da su spaghetti da shinkafa da garin kwaki wanda muka sake haɗawa da abin da muke saura gare mu da kuma wani bawan Allah wanda ya ba mu gudumawa shanu wanda aka yanka aka raba wa wa'annan marayu a sallar laiha daga wancan lokaci zuwa a yau zan ce a takaice bayan Allah wanda suka sake ba da gudumawa cikin wannan asusun bayan 441 da muke da shi mun samu kuɗi wanda a yanzu muna da kuɗi jimla miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a account kamar yadda muka sanar shekaran jiya mun fara screening na wa'annan marayu domin dama kamar yadda muka bayyana bara akwai ƙa'ida wanda muka sa na mata da kuma maza duk wa'anda suke shekara goma sha uku a bara mata bana ba sa cikin marayu da za mu gabatar musu da wa'annan al'amura maza wanda suka yi shekara goma sha biyar a bara ba sa cikin wanda za mu yi screening wa'annan wanda suka saura za a yi screening da sabbi wanda aka riga aka fara gabatarwa a inda muka fara screening a masallacin dobeli saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi ciki da waje a ƙara ɓaɓɓasawa a ba da gudumawa don gabatar da wannan aiki da muka fara shi shekara biyu da suka shige ƙarin ƙarawa akwai shiri ta musamman wanda wannan kwamiti ta shirya na ɗaukan nauyin karatu za mu fara da yara wanda suke shekara biyar a bara bana suna shekara shida za mu fara shirin sa su makaranta primary one za mu ɗauki nauyin yi musu uniform sai musu littattafa biya musu ɗan kuɗi wanda yake public school ga anguwanni da waɗannan marayu suke ba wai za mu tara su ne mu kai su makaranta guda ɗaya ba tunda anguwannin nan suna watsa tsakanin jimeta da yola duk inda suke za mu ɗauki lissafinsu a yanzu abin da yake rekod namu muna da marayu masu wanda suka folin a wannan bracket mutane 195 maza biyar a cikinsu mata guda 90 wa'annan su ne za mu ɗauki nauyinsu in Allah ya daga watan Septemba wajen sa su makaranta saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi su ba mu cikakken goyon baya da kuma sa abunan nasu contribution ɗinsu cikin wannan aiki domin Allah Ubangiji ya haɗa mu cikin wannan cikin lada na gabatar da wannan alheri ga wa'annan marayu wanda watakila mu ma ba ma watakila ba tabbas wani lokaci kamar yadda muke taimakawa din nan ƴaƴanmu za su zama marayu Allah ubangiji Allah ya mana ja gaba ya zama su ma sun samu masu ɗaukar nauyinsu a ƙarshe ina kira ga shugaba na ƙasa baki ɗaya na wannan ƙungiya jama'a za su bi da ƙasa suna ya ƙaddamar mana da taimakon bana kamar yadda ya yi shekaru guda biyu da suka shige na bara da bariya shugaba sheik abdullahi balalau ina kira gare ka ka kaddamar mana da wannan asusu ka sa mata albarka Allah ubangiji Allah ya mana jagora Allah ya taimaka Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد 'yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci don sake kaddamar da kwamiti na marayu don neman taimako a nan jihar adamawa kuma ina yaba wa wannan kwamiti na jihar adamawa dangane da ƙoƙarin da suka yi shi shugaban wannan kwamiti kun ji yanzu ya ce a haka a asusunsu akwai sama da naira miliyan biyu wanda wannan ya nuna cewa ƙoƙarinsu ne da himman su har ya kai ga an samu irin wannan tallafi a cikin asusun marayu da shi da 'yan kwamitinsa muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi wanda duk suka taimaka don wannan asusun ya kai ga haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kuma ba mu ladan baki ɗaya wanda ma ba shi da hali mai kokari ya ga cewa an tallafa wa maraya shi ma yana da raza domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta da mu cikin hadisi cewa wanda ke kaiwa da kawowa don a tallafa wa marayu da masu rauni annabi ya ce kamar mai jihadi ne don Allah kamar mutumin ne da zai tsaya ya azumi da rana kuma da daddare ya kwana na sallah saboda haka muna fatan kowa ya kawo gudumawarsa manzon Allah ya zo zai shiga aljanna sai ga wata mata tana sauri za ta shiga kusa da shi annabi ya ce kefa ta ce ya rasulallah ni ne matan da ta zauna tana kulawa da 'ya'ya marayu kenan duk mai kulawa da maraya yana kusa da manzon Allah a cikin gidan aljanna don haka mun yi kira ga dukkan ƙasa Najeriya baki ɗaya a ci gaba da tallafawa wannan kwamiti na marayu na ga sauran matasa jiya sakataren wannan kungiya kuma mai gabatar da tafsiri a wannan lokaci ya yi kira kowa ya zo da gudumawa amma na ga mafi yawa sun gudu watakila ba su da gudumawa a hannunsu amma wanda suke tsayin nan kawai su ma inda kowa zai sa hannu ya daure ya kawo abin da Allah ya bashi da ina ganin insha Allah za mu ciyar da marayu kun ga bara an ciyar da dubu uku da wani abu yanzu bana muna harin mu ciyar da dubu biyar ko shida muninka kenan sai mun ƙara ƙoƙari domin da irin wannan tallafi Allah ke kawo mana zaman lafiya ya tausaya mana saboda haka kar ku dubi manya irin abin da za su ɗauka su bayar kowa na bada abin da yake iyawa ne idan ka so mu bada abin da yake a juwanka yanzu kai ma in ka girma kana iya bada fiye da haka kuma hatta malamai masu sa hannu a juhu su kawo saboda Allah shi yasa nace sakataren wannan kungiya zan riga shi saboda in mun zo shiga aljanna ina gaba yana bi na baya insha Allah Allah ya sa haka saboda haka a madadin ni kaina ina bude wannan asusu da dan tallafi kadan na kudi naira 250 sannan iyalai na su ma sun ce ya kamata ina bayarwa su ma sun kukuta sun haɗo kuɗi su naira dubu hamsin saboda haka ya zama naira dubu ɗari uku akwai wani bawan Allah da na yi magana da shi ɗazu na ce za mu buɗe wannan asusu na marayu yana abuja ya ce to malam nima gobe in Allah ya yadda zuwa jibi zan turo da gudunmawa naira dubu ɗari biyu ya zama naira dubu ɗari biyar akwai sakatare na hukumar alhazai na nan jihar adamawa shi ma ya ba da tallafi na naira dubu ɗari saboda haka za a samu wannan kuɗi kusan naira dubu ɗari shida daga wuri na insha Allah sannan akwai wani bawan Allah da ya saba tallafawa da a samu ɗan shinkafa da abin da ya kama da haka shi ma ya ce shinkafa buhu ɗari yana hanya za a kawo don a tallafa wannan kwamiti na marayu insha Allah saboda haka muna fatan kowa ya kawo gudumawansa gwargwadon hali insha Allah a tallafawa wannan kwamiti na marayu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa ciki Allah yawwa to MD na al'ahali kamfanin al'ahali kamfanin mu na gadi ya matso ce ya kamata al'ahali ta ba da wani abu saboda haka al'ahali ma ta da naira dubu ɗari don haka insha Allah za a kawo gudumawa naira dubu ɗari bakwai kenan daga daga wurinmu insha Allah don tallafawa wannan kwamiti na marayu muna fatan Allah ya sanya albarka mai yawa Allah shi mana jagora kuma sauran kofa yanzu a buɗe yake ina kallo ga Alhaji Baba Kano Jada shi ma Ustaz Sa'id Suleiman ya ce a ba da gudunmawar naira dubu hamsin Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka ba zan tashi ba sai na ji gudumawan alhaji baba kano jada ga kuma shugaban kungiya na jihar adamawa ya taso ga kwamishinoni nan suna ƙasa za su kawo nasu alhamdulillah alhaji baba kano jada naira dubu ɗari biyu Allah ya saka da rai shugaban kungiya na jihar adamawa naira dubu ɗari Allah ya saka da alkhairi so ina Muhammad security da sai mai lashi ma zai bada sadaka <laughs> eh, shi ne mai jigila jigilar kawo manu ba wajen wa'azi to salamu alaikum yan uwa ni ma na tashi ne bada gudumawa na dun yan uwa na matasa su shiga layi na bada gudumawa dubu ɗari biyar. Wa ya rufe kofa. kun ga ya ce matashi ne gashi ya tashi ya kawo naira dubu ɗari biyar a bari mu bude mu gani an ba ni a dunkule ban sani ba don ku shaida <laughs> kun gansu kun shaida lafa haka to saboda haka na kadan an kawo kuɗi dubu ɗari biyar don marayu saboda haka wannan ainihin wato sadaka ne mai mana a honorable yana nan ga ɗan majalisanmu ta so ka zo ta so ka zo ga dan majalisa namu daga nan jimeta to sai faɗa to memba eh. Allahu akbar memba na garin jimeta honorable isa ko isa aka bala ya ba da naira dubu ɗari biyar wannan kwamitin marayu alhamdulillah alhaji usman wuro teki honorable advisor naira dubu hamsin Allah ya saka da alkhairi saboda haka muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi kwamitin marayu ya yi armashi kuma ya yi albarka sauran talakawa ‘yan uwa matasa kowa ya ta kawo nashi a saka domin idan kuka kawo naira ɗari ɗari biyar sai ku haɗa sama da miliyon fiye da abin da aka bayar a saboda haka muna fatan Allah ya saka da alkhairi chief of staff kun san kullum ana tare da shi baya nan ya yi tafiya amma yanzu dan sakon sai ke faɗi cewa in Allah ya daina dawa zai kawo nashi gudumawa chairman na primary board UBEC shi ma ya saba ba da gudumawa mun sani baya nan zai kawo nashi insha Allah yayi to to ah. to alhamdulillah mai tafsiri sakataren kungiya na kasa baki daya ce Allahu akbar Malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe naira dubu ashirin dubu ashirin da shi da alarama <laughs> saboda haka da alarama an hada dubu talatin kenan alarama dubu goma Malam Muhammad Kabiru Gombe naira dubu ashirin saboda haka Allah ya saka da alkhairi ga karatu kuma ga gudumawa to shugaban kwamitin marayu na jihar Adamawa shi ma da kansa ya bada naira dubu hamsin saboda haka Allah ya saka da alkhairi wannan lancin kwarya-kwaryar lancin na kwamitin marayu ya yi kyau kuma ya yi albarka da fatan ka rubuta mana dukan wannan pledges an rubuta ko? abinda muke faɗi do an rubuta ba? Eh, eh. saboda mu tattara su mu kawo Allah ya saka da alkhairi ina kwamishinan ruwa ya fita kwamishinan ruwa a kun gan shi a ƙasa kwamishinan ruwa ne kuma ɗanmu ne ɗan izala bari ya taso ya zo <laughs> ya yi announcing da kansa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam mu mun bude lama mu bijiya eh. don ni ne chairman na mubi eh saboda haka mun bayar can anan ma za ku bayar anan ma za ka wata mu bayar kwarai kuwa mun ba da dubu ɗari Allahu akbar ya yi amubi kuma ya sake ba da naira dubu ɗari a Allah ya saka da alkhairi yadda ake kulawa da marayu ya Allah muna roƙonka ka kula da mu ka tausaya mana ka tausaya wa namu Allah ya sanya albarka ya sunanka to sanusi muhammad bakari shi ma ya kawo naira dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muhammad bakari eh ah ai ban gane ba honorable ne yake honorable ne to muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka hmm? na to GM na urban development ya bada naira dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi saboda haka muna fatan wayanda duk suka taimaka wani? to okay ina aike kuma ina mika sako ga dukkan yan uwa wayanda ba su zo ba da fatan kowa zai aiko da taimako ba wai an rufe ba kenan kofan abu ɗaya yake yanzu ma aka soma na tabbatar da abin da aka yi yau abin da zai biyo baya insha Allah ya fi na yau don haka ina aiken majority leader zuwa wurin speaker na Adamawa State House of Assembly namu ne kuma mun san irin yadda yake tallafawa lokacin da za a yi wa'azi na ƙasa dukkan 'yan majalisa musulmai na majalisar jihar Adamawa sun hado kuɗi da ya kai kusan naira miliyon guda suka kawo gudumawa don tallafawa ƙungiyar jama'atu za su bidewa kamata sunna na wa'azin ƙasa to yanzu ma muna aike zuwa wurin mr speaker a ce ga marayunsa marayun jihar adamawa da shi da sauran 'yan majalisa muna jira ba ma mai bangoro kai ma muna jira naka eh, saboda ka ina aikin kaina zuwa wurin baba mai mangoro eh, kuma zan kai insha Allah Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yanzu abin da aka tara miliyan biyu da dubu ɗari uku da ashirin a yanzu a nan take saboda haka a akawun ɗin marayu yanzu ya kai kusan naira miliyon biyar saboda haka in Allah ya da muna da fata mai yawa